Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun Donald Okonko wanda ya raba wa manema labarai. A ciki ya ce ya shigar da ƙara ne saboda a yi maza a dawo da Nnamdi Kanu ya fuskanci shari'a saboda hare-haren da haramtacciyar ƙungiyarsa ta IPOB take kaiwa a kan mutanen da ba su san hawa ba su san sauka ba. Daga cikin waɗanda IPOB ta kaiwa hari a 'yan kwanakin bayan nan akwai irin su tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike madu a ƙasar Jamus. sannan kuma kungiyar ta ci gaba da barazanar damke shugaban kasa Muhammadu Buhari da a yanzu haka yake kasar Japan da kuma gwamnoni da wasu manyan mutane da ke tafiye-tafiye zuwa kasashen waje daga Najeriya. A lokacin da yake nazari akan batun shigar da ƙarar, barista mai nasarar Ibrahim Umar ya ce duk da cewa shigar da irin wannan ƙara hurumi ne na ministan shari'a, amma babu dokar da ta hana ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya ɗauki irin wannan mataki. Sashe na 150 da sashe na 174 na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayani dalla-dalla akan ƙarfi da shi babban lauyan gwamnati wato attorney general janar da shi muna kokarin shigar da bukata ta a gaggauta ta taro duk wani wanda yake yana aikin ta'addanci a waje ko kuma dan ta'adda ne a nan ya gudu ya je wata ƙasa waje a dawo da shi Najeriya domin ya fuskanci shari'a ko ba don komai ba don a yi maganin zuda mana mutunci da yake yi can maganin bata sunan Najeriya da yake yi maganin ayyukan ta'addanci da yake kullawa ko yake da kudirin kullawa a ran shi a kuma yi maganin ƙara gangamuwa da suke yi suna yaduwa wanda yake za su kawo rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali da kuma rashin zaman lafiya a duk wata ƙasa da suke. Shi ma sakataren wata ƙungiya da ke sa ido akan harkokin cin hanci da rashawa, Ibrahim Musa, ya ce hujjojin da wannan lauya ya bada a lokacin da ya shigar da ƙara abu ne mai kyau, amma ga shawara. Ya kamata a ce wannan ƙaran ya shigar da shi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba don komai ba saboda take-taken Ingila a kan Najeriya abin yana ban tsoro kamar ba su ne suka ba mu 'yancin kai ba. ga namdi Kano yana ta ta'addancinsa a najeriya ya gudu an ce yana isra'ila yana ina ne can sai gashi a ingila ashe yana da takardun kasar ingila idan da ingila dangantakanmu da su dangantaka ce na matsayin uwa da ɗanta ba irin san inna ba ta shanya mutum ƙafa to ya kamata su janye wannan takardun ɗan ƙasa da suka bashi su sawo shi a jirgi su dawo da shi najeriya hukunta shi tun da beli ya tsallaka. Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida mai zaman kansa Bashir Baba ya ce lalle dawo da Nnamdi kanu Najeriya yana da muhimmanci. Ina ga a dawo da shi ɗin yana da ma'ana matuƙar gaske. domin ya fuskanci shari'a. Kar ta fara ma tukunna akwai buƙatar gwamnati ta bincika yaya ma aka yi tukunna ya kubuce ya bar ƙasar nan. Wannan babbar abin tabbaya ce. A wani abin da zai kamata mu lura da shi shine mafi yawancin iri-irin ko kuma in ce shi Nnamdi Kanu da magoya bayansa a najeriya ne suke cewa su 'yan biyafara ne amma idan suka fita waje misali aka kama su da wani laifi wala Allah ko na hayaniyar mayagun ƙwayoyin nan ko kuma fashi da makami iri irin waɗannan manya-manyan laifuka dai su cewa suke cewa su 'yan Najeriya ne tun da aka bada belin Nnamdi Kano a shekara 2018 ne sai ya gudu zuwa ƙasar Isra'ila. Daga baya kuma aka gan shi a cikin ƙasar Ingila inda yake gujewa shari'a da gwamnatin tarayya ke yi da shi a bisa zargin yana son hamɓara gwamnati. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.